tom bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musali wa ala alihi wa a ajma'in uh, za mu tashi darasi na sha hudu a cikin karatunmu na alfiyat ibn malik da sharhin ibn aqil yau biyar ga watan da hijira ta arba'in wadda ta daidai da takwas ga watan bakwai shekara ta tara ta miladiya za mu tashi musamman mu'tallan ko بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرشقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قدرا والثاني منقوص ونسبه ظهر wa ينوى كذا kaza يجر نعم na'am وسمي wa من mutallan ما كالمصطفى asmai ma kal wato ka sanya ma daga cikin sunaye abin da yake kal mustafa kamar sunan al-mustafa wal murtaqi makarima wal murtaqi makarima da mai tattaka wato kai wato da mai kaiwa ga matsayin ababen daraja to ka sanya masa suna da mu'tal wato a cikin sunaye sunan da yake karewa da harfin illa to ka sanya masa suna mu'tal shine ya kawo misalansu guda biyu mustafa shine harfin illa da yake karewa da al-alif al-maftuh ma qablaha da kuma al-murtaqi shine wanda yake karewa da ya al-maksur ma qablaha to yace yace fal awwalul i'rabu fihi quddira to na farko shine mai kaman al mustafa al i'rabu fihi quddira jami'uhu i'rabi a cikin sa ana kaddara gabaki ɗayansa gabaki ɗayansa yana nufin ar-raf'u wan nasbu wal jarru dukkanin su kaddarawa ake yi ka ce ja al mustafa al mustafa marartu bil mustafa sai ka ce shi yayin da yake raf'a sai ka ce marfu'un bi dammatin muqaddara in yake in yazo da nasba ka ce mansubun bi fathatin muqaddara in yazo da jarra ka ce maksurun bi fathatin muqaddara shine yace fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira shine sunan da aka yi masa qasr wato shi ake ce ma al maqsur daga cikin sunaye wanda ake ce masa al-maqsur kenan eh al-ismul maqsur wa thani manqusun shi kuma na biyu shine ake ce shine manqus wato sunansa kenan al-ismul manqus wa nasbuhu zahar to irabin eh, sa shine nasbarsa tana bayyana kace ra'aytul qadi ra'aytul qadiya wa nasbuhu qad wa nasbuhu zahar wa raf'uhu yunwa amma raf'arsa ana kaddara ka ce ja alƙazi ba za ka fitar da ba za ka bayyana damar ba ba ka ce ƙaziyu ba sai dai ka ce ja alƙazi ka ce rabinsa marfu'un bi dammatin muqaddara ala akhirih eh, ma'ana amin zuhuriha hmm, as-siqal kaza aidan yujar haka nan ma ake masa jarra wato da takdir. شرع في ذكر إعراب المحسن من الأسماء والأفعال نعم في يفارع da ambaton irabin al-mu'tal suna mai harfin mai karewa da harfin illa daga cikin sunaye wato da kalmomi masu harfin masu karewa da harfin illa daga cikin sunaye da fi'ilai فذكر أن ما al مثل Sai سي cewa abin da ya kasance kamar al-mustafa da kuma al-murtaqi yusamma mu'tallan to ana ce musu ana sa suna al-mu'tal wato ni wanda yake ya samu harafin illa a ƙarshen sa wa ashara bil mustafa yayi ishara da al-mustafa ila ma fi akhirihi alif lazima qablaha fatha da ya zuwa ga sunan da yake da yake a ƙarshensa alif ne lazima alif wadda take lizumtatta ba ta rabuwa da shi qablaha fatha gabaninta fatha gabanin alif din amma idan alif ne wanda gabaninta ba fatha ba to wannan ba al-manqus ba ba maqsur bane ne asa kamar asa waraha waraha hmm? ko ko wannan su ka gani alif a ƙarshensa lazimatun qablaha fatha fathatun qablaha shi ne suke ce ma al-maftuh ma qablaha na'am wa ashara bil murtaqi yayi ishara da kuma al-murtaqi ila ma fi akhirih ya'un maksurun ma qablaha yanzu ga abinda karshen sa yake ya ne wanda aka yi makabin da ke karshen karkashi karshenta al-kasra aka yi ma abinda yake gabaninta al-kasr kasra nahu alqadi kamar alqadi alladhi yaqdi kenan wadda'i hmm, wal mudda'i ko wal murtaqi kamar yadda muka faɗa hmm, wal mu'tali ko hmm, ka ja'ahu abika za'tila to sai zamanto al mu'tali kenan na'am ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها to maka ta'rifin su cewa a cikin sunayen mu'tal akwai maqsur akwai كو؟ نعم hmm. yanzu kowa zai iya kawo mana misali ɗaya na maqsur kowa abi kowa ya kawo ismul maqsur fata hmm. mustafa ai an fada <laughs> asa an faɗa eh? murtaba mustashfa a ai ɗaya, za ku kawo ɗaya kawai bana bana riba <laughs> man jamilu asa an faɗa eh? katla ya eh, gashi an baka katla to ya maka tukwici madibo marba mhm. eh rama fi'ili ne suna muke so madibo a ah, to ai ban zo kanka ba aje ka wani bai faɗa ba sai ka faɗa kar ka faɗa kuma wani ya faɗa in zago ka rasa <laughs> ah, a za a zo kanka la ta saji eh? to muna bin ka bashi muna bin ka bashi madibo na'am isa hmm? na'am yahya نعم aran غني gwani eh marma marma na'am يونس بن متى فما matta wannan suna ne larabci ai ajami ne wannan suna ko da yake isa ma da aka kawo amma dai shi ma haka din za a ce hmm, na'am na'am eh canza umma ehe eh. yas'a eh. yas'a ai fi'ili ne sadiq yas'a eh yas'a yas'a yas'a wace ce yas'a ba wannan ai fi'ili ne inda kaji an fara magana da ya ai fi'ili ce muna bin ka bashi <laughs> na'am mubarak gashiya gashiya eh. wani ne gashiya gashiya ok jami'in to amma in a cikin jami'i ne ai wannan mamdud ne kuma an yama ku ana cewa ma gashiya فغشاها ما ma ايه غشاها ما غشا غشياني غشيان ايه غش احسنت rashiyan amma akwai ana cewa rashiyan hmm? kana so ka yi kamar na atisha ne kenan ko atshan hmm, da atisha, atisha na munkin atisha, hmm, jam'in atshan na mamdud ne eh to sai dai a kira'ar a kira'ar hafs kenan Na. wannan mun yadda mun amince suna cewa sunaye a ajamai za su shiga ciki kenan na mal abdalla duha wa duha wallaili idza saja ajbai mustashfa wani ya faɗa wani ya riga ka musa to mun yadda kan cewa a sunayen ajami za su shiga na ma nura muttaqa mhm. sara eh na'am kubra a ya ajiye unsa yanzu ya bai da tukuki na'am arma bostop lava na'am madibo ka samu ta eh? an faɗe shi aka faɗa ba faɗi murtaba ba murtaba ta yi Mujita ba aka faɗa shi eh, murtaba ba a faɗa ba ta yi modibo alhaji umar a ya kamata ka kama layi misalai ake kawowa na al'ismul makasur hmm? eh. ba za a yi maka afuwa ba maganin wanda ya zo latti kenan musa an fada mm. mm. <laughs> to shi kenan to to yanzu to a kawo a kawo mankos mankos uh. eh, ali Hmm. ali na'am aqil a'a. karshen sa ya zaman toya kuma ha kisra qadi murtaji na'am alqa ne alqari ba manqus bane ba manqus bane akwai hamza duk da yake anan naga ya kawo shami na'am sa'i na'am man jamilu muhami na'am wali na'am malam abdullahi ko ba abdullahi ibrahim almuntahi na'am almashi na'am a tukuna mabani <laughs> aljani Allah ya shi mu na'am sadiq eh eh addahi to eh yadhu eh, dahi almadhuwat kamar da yazo Allahumma dahi dahi almadhuwat ko cikin hadisin sayyidina Ali cikin sigar salati na'am dahi dahaha addahi شين تبت الدئتا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها صفة مثل البيضة بيضاء دحا ها الدهو كمان كويس شنو دحاها الدحو صورها وصورها وجعلها ايه شيني فنياتا دون كل الله نعم راجي راجي نعم راجي ام فدا ba a faɗa ba to kai za a kawo eh ƙabi an faɗa baji to eh nisba ila baja mm, na'am eh hayati to yawwa mubarak ya ce hayati wannan mankus ne eh? wannan mudafa mudafa ilayhi ne sunaye biyu ne hayati wannan yaɗin ba ya ce lazima ba hmm? Ya mutakallim ce da ta zo aka yi mata ya'ul mutakallim ce da zo mu ba ilai eh ina hayati wa mamati wannan duk ba su shiga ba to abi ka bashi malam abdullah ko hmm. qadi eh sadi sadi eh. sali koko sadi fari sari kace ko kuma fadi da muke nan da meme me ma'anarsa fada a sa'id ne ai fada sidu saidan fa huwa sa'id ai ba ba mutal bani. to na'am hawi na'am alhawi lil fatawi na'am ra'i ra'i na'am baqi hmm. hadi hadi kwarai na'am jani an fada ce Allah ya kiyashe mu da jani eh. Allah zarki yake ce masa shi aljaru wal majrur nan bai fahimce shi ba sai ce to kwanta kwanta sai ya ja shi ce ni ne jari kai ne majruri to ga na baku jari na'am ke kai ma nura an gama ai <laughs> an gama kai da mubarak mhm. mahadi mahadi na'am mahadi mahadi ta fita na'am mufti shike ya kawo mufti a ah, rama eh al-ismul manqus zaka kawo mana eh qadi an kawo amma ba komai an karba tunda ba ka nan sa'i sai arama arama wani hussein ismul manqus manqus ba maqsur ba mun yi al-ismul maqsur yanzu kuma muna manqus shine me ya al-maqsur ma qablaha jari an karba da an faɗe tunda an faɗe shi baka nan <laughs> to mu ci gaba ثم أشار ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها سيج إشارة دتشيوا sunan da yake ga a ƙarshensa akwai alif maftuhun ma qablaha wanda aka yi ma fatahar abin da ke gabaninta yuqaddaru fihi jami'u harakatil i'rab ana kaddara duk ana kaddara dukkan wato wasulan li'irabi a cikinsa. sa ar-raf'u wan wal jar sune raf'a da nasba da jarra to jazma me za mai faɗi jazuma ba yau <laughs> to matab ko eh, na'am na'am wa annahu yusamma al-maqsur kuma ana bashi suna al-maqsur فالمقصور dan haka al-maqsur wannan zai kawo maka ta'rifin sa huwa al-ism al-mu'rab shine suna wanda ake masa i'rabi allazi fi akhirih alif lazima wanda yake akwai alif wato mai alif wadda take lazima mai lazimta hmm. a fi akhirihi a ƙarshen sa na'am fahtarazat al-ism min al-fi'l to yaso je togace da cewa al-ism daga al-fi'l wato al-maqsur ba fi'l bane ism ne na'u yarba yarba wannan ba maqsur bane tunda fi'li ne da ya togace kuma daga al-mu'rab daga suna wanda yake mabni nahwu idha kamar idha kaga idha shi ma akwai alif lazima maftuhu ma qablaha amma kuma suna ne shi ma ko hmm. Hmm, suna ne wani irin suna ne idza sunan me eh sunan menene eh zai zama eh to sunan shart amma dai ismu zaman zai zama ismu zaman na'am sunan zamani ne idza eh zarf ne zarf ne to ka gani suna ne amma mabni ne mabni ne na'am wa bil alif min al manqus da kuma yace fi alladhi fi akhirih alif ya fitar da manqus nahu al qadi kamar al qadi wannan ba ba ba maqsur bane kama sayati kamar yanda zai zo wa lazima ya yace alif din kuma ta zamanto lazima min al musanna fi halati raf daga al musanna wanda yazo fi halati raf'i nahu zaidan kamar az zaidan fa inna alifahu la talzamuhu domin alif din az-zaidan ba lazima bace ce. tuqlabu ya an fil jarri wan domin ana mayar da ita ya fil jarri wan nasb na ra'aytu az-zaidain ka gani zaka ce zaidaini sai ka nemi alif din ka rasa na'am wa ashara bi qawlihi yayi ishar da eh, fadin sa kuma da yace wasani manqus na biyun kuma shine manqus ila al-murtaqi ya zuwa ga al-murtaqi suna al-manqus shine al-ism al-mu'rab suna wanda yake mu'rab ane masa i'rabi allazi akhiruhu ya'un lazimatun qablaha kasra wanda karshen sa akwai ya malzumciya mai lizimta wanda gabaninta akwai kasra nau al kamar al-murtaqi fa tarada bil ismi sai togace da cewa al-ism daga alfi'il kamar yarmi yarmi kaga qabla kaga akhiruhu ya'un al-maksur ma qablaha kuma ya dinnan lazima ce afwan ya nan ba lazima bace ita ma duk da yake tana fita a lokacin aljazmi amma dai maksur ma qablaha to sai ya fita amma tunda fi'il ne sai ya fita daga cikin ta'arifin wa bil mu'rab da kuma ya ce sunan dole ya zama to mu'rab don ya fitar da almabni kamar allazi kaga allazi fi akhirihi ya'un maksurun ma qablaha to amma wannan kuma gashi suna ne amma ba mu'rab bane mabni ne na'am wa bi qawlina qablaha kasra da kuma fadin mu da muka ce kafin ya din akwai kasra anil lati qablaha sukun daga wadda take kafinta akwai sukun kamar zabiyun da ramyun ko zabiyun wa ramyun ka gani qablaha a a sukun qabla ya sakin kaga suna ne jarin sahihi. wanda aka gudanar da shi magudanar suna sahihi yanda ake masa raf'a bil dhamma ane masa nasba bil fatha ane masa jarra bil kasra ka gani kace hadha zabiyun ra'aitu zabiyan marartu bi dhabyin to ka gani ba abin nan ba manqus bane ne. inda manqus ne irabinsa kawai a nasba zai zai bayyana na'am wa hukum hadha al to sai ya faɗi hukuncin wannan suna al-manqus annahu yadhharu fihi an-nasb shine cewa nasba tana bayyana a cikin sa nahu ra'aytul qadiya shine kace ra'aytul qadiya وقال الله تعالى الله تعالى يتي يا قومنا اجيبوا داعي الله اجيبوا داعي الله kaga wannan gace nan qira'a ta tabbatar na'am wa yuqaddaru fihi ar-raf'u ina shahid din yake da'iya na'am na'am wa yuqaddaru fihi ar-raf'u jarru to me yasa ake masa nasba me yasa ake ma da'iya nasba na'am me yasa ake masa nasba maf'ulun bihi ne na'am wa yuqaddaru fihi ar jarru da raf'a da jarra kuma ana kaddara su li ma 'ala al-ya saboda saboda nauyin su akan ya hmm. Hmm. Nauyinsu a akan aliya nahu ja alqadi kaga kace ja alqadi zaka kaddara bamma saboda in ce ja alqadi akwai nauyi hmm? wa marartu bil qadi in kace zaka kasra akan wannan yadin a samu tawalil kasarat yana da nauyi a baki to kaga alamar rafa'a dammatun muqaddaratun ala alya damma ce abakaddarawa akan alya wa alamatul jarri alamar jarra kuma kasratun muqaddaratun ala alya kasra da ake kaddara ta akan alya wa ulima mimma zikira to daga abin da muka aka ambata dinnan muka sani annal isma la yakunu bi akhirihi wawun qablaha damma suna ba zai yiwu ba ya zamanto an sami wato a ƙarshensa akwai wawo gabaninta akwai damma hmm, ba za ka samu suna haka ba babu suna fi akhirihi ya qablahu damma sukan ce saman du saman du <laughs> ah, wannan amma larabci ne <laughs> babu dai a larabci Mm. na'am in kana mabniyan wujida zalika fihi idan mabni ne za a iya samu wato suna akhiruhu ya wawu ba eh kamar huwa walam yujal zalika fil mu'rab ba a same shi ba a cikin suna mu'rab illa bil asma'i sitta sai dai a cikin asma'u sitta bi halatin raf shi ma kuma a halatin raf'i na kamar ja'a abuhu ja'a abuhu to amma kaga a mudaf ne to saboda yazo mudaf mulazima ya zo mudaf shi yasa abu ya zamanto amma ba taba ce abu kawai kai shiru ba dole sai dai ka kawo mudafin ilaihi hmm. na'am wa ajara zalika al-kufiyun fi mawdi'ain akharain na'am al-kufiyun sun halatta wato suna ya zamanto yana da wawu al-madmum ma qablaha hali guda biyu ahaduhuma na farkon su ma summiya bihi min al-fi'l idan aka sanya ma mutum suna da fi'ili na yad'u a ce yad'u ce ka sanya ka rada danka suna yad'u kai yad'u ta'al ya yad'u da kuma yaghzu ya yaghzu ta'al ce masa haka to sai ka to nan ya zamanto musamman bihi na'am wasani ma kana wuri na biyu a hali na biyu sunan da yake ajami kamar samandu gashi nan da kamandu na'am kaga wayannan sunaye ne a ajamai na'am na'am wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw waw law fa mu'tallan urif na'am na'am Hmm. Hmm. Hmm. a ah, ba mutallin ba ne ayyadin ba harful illa ba ce ana nufin alya almaksura wato almaksur ma qablaha shi ta aida wannan ya fitar da ita kaga biyun ah, sakin ma qablaha abinda yake gabaninta sukun ne shi yasa ai shi wani lokaci shi ibn malik a wato idan da misali yake tabbatar da ka'idarsa kaga sai yace wa sammi mutallan min al asma'i ma kal mustafa wal murtaqi sai ya gaya maka me yake nufi da al mutal din al murtaqi al murtaqi daidai yake da zabiyu hmm? a zubin sa a wazani ba daidai yake ba al murtaqi kaga akhiruhu ya lazima al-maksur ma qablaha amma zabiyun akhiruhu ya amma ma qablaha sakin saboda kaga ta fita daga cikin wannan saboda ka zabiyun ba mu'tal bane na'am saboda wannan ya din ba harful illa bace ya ce asliya wa ayyu na'am ka karasa ko oh haka ne na'am yace wa ayyu fi'lin dukkan wani fi'ili akhirun minhu alif alif ya zamanto shine karshen sa aw wawun ko kuma wawu ita ce karshen sa aw ya'un ko ita ce karshen sa fa mu'tallan urif to wannan suna wannan fi'ili ana kiransa ana sanin sa da mu'tal wato cewa kaga kenan kamar inda take samun al a cikin al-asma za ka samu al mautal a cikin al-af'al ne maka ta'rifin na. na'am ashara ila annan al-mu'tal min al-af'al yi ishara da cewa al mautal wanda yake suna mai wato al mautal mai illa a cikin suna a cikin fi'ilai wa ma kana fi akhirih wawun qablaha Shi shine wanda yake a karshen sa akwai waw gabanin ta akwai bamma nahu yaghzu kamar yaghzu أو ياء قبلها كسرة كوكما أرشنسا يعني انت أكوي كسرة نحو يرمي كما يرمي أو ألف قبلها فتحة كوكما كان ألف ألف انت أكوي فتحة نحو يخشى يخشى نعم فالألف أنوي فيه غير الجزم نعم وأرض نصب ما كيدعو يرمي نعم والرفع فيه منوي وحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما حكما لازما نعم يجي فالالف انو فيه su take yana da alif in fihi غير الجزم a wajen alif wato ka kaddara a cikin alif abinda ba jazma ba wato menene abinda ba jazma ba raf'a da nasba wato irabin sa a halin raf'a muqaddar ne saboda haka sai ka ce a إنما يخشى الله من عباده العلماء يخشى كذا فعل مضارع مرفوع وعلامة بالضمة مقدرة على آخره كما كتش وعلامة رفعه ضمة مقدرة مقدرة على آخره كما ذاك تشي لن لن ذاك تشي لن a ba na san ce lan yaksha ina <laughs> <laughs> ah, lan ah, ah, lan eh, eh na'am an yabgha na'am an ra'ahu staghna a a eh lan yabgha lan yabgha kaga lan nasib ce ka gani ga ya ga harful illa din nan ana kaddara mata al-fatha sai zaman to lan harfu nasib يطغى في المضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره نعم shine yace fal alifin wa fihi ghayr al jazm wato ar raf'a da nasba za ka kaddara ta akan mai alif amma jazma ita wannan zai zo hukuncin ta wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi kuma ka bayyana nasba ta abinda yake kamar yad'u da yarmi wato alwawi walya'i shi ka bayyana masa nasba lan nad'uwa min dunihi ilahan ko lan nad'uwa min dunihi ilahan da kuma ka ce a hmm? Hmm? lan yarmiya lan yarmiya eh, lan tughniya anhum ah, na'am raf'a fihi manwi raf'a kuma a cikin su shine waw da ya inwi ka kaddara ta wahzib jaziman salatahunna kuma in ka zo kuma ka share wato ka cire wannan huruful illa din guda uku a cikin guda uku mai waw da mai ya da mai alif jaziman halin kasancewa ka kana yin jazma idan kai haka taqdi hukman lazima sai ka hukunta sai ka hukunta hukunci wanda yake malzumci wanda ba za a yi taba ce maka a warware maka wannan hukunci naka ba saboda kayi abin da larabawa kai. na'am a waɗannan baitoci guda biyu ya ambata yadda ake yin irabi a cikin fi'ili mortal sai ya ambata cewa al'alif ana qaddara abinda ba jazma ba a cikin alif din shine ar-raf'u wan nasbu kamar zaidun yakhsha to kaga yakhsha marfu' مرفوع ني علامه رفع تاع ضمه مقدره على الالف ضمه شي اكي كدراتا على الالف اكن ونن الف دا ولن يخشى دا لن يخشى يخشى يخشى منصوب منصوب وعلامه النصب alamar nasbarsa fataha ce da ake kaddara ta akan alif wa to jazma kuwa zai bayyana domin shi a jazma ana shafe masa harfi na ƙarshe lam yakhsha lam yakhsha lam yakhsha eh wa lam yakhsha illa allah fa sa'ulaika na'am ya yi ishara da faɗinsa ka bayyana nasbar abin da yake kamar ya du'u da yarmi ya zuwa ga cewa ita nasba yana bayyana abin da aka cikin abin da ƙarshensa yake wawu ko ya kamar lanyar du'uwa da kuma lanyar miya. wa yayi ishara da fadinsa a raf'a kuma a cikinsu ka yi ka kaddara ya zuwa ga cewa ita raf'a ana kaddara ta akan wawu da ya kamar yad'u wa yarmi to alamar raf'a a cikin kowanne daga cikinsu bamma ce da ake kaddara ta akan wawu da kuma wadda ake kaddara ta akan ya wa yayi ishara da faɗinsa. sa ka sha wato yi hazfu ka cire a cikin wato ka cire a guda ukun nan nasu yayin da kake yin jazma ya zuwa ga cewa su waɗannan haruffa guda uku su ne da alif da wawu da ya A nemi su ana share ana shafe su a cikin jazma kamar lam yakhsha lam yaghzu wa lam yarmi to alamar jazma haful alifi wal wawi wal ya'i shafewar alif da waw da ya saboda ka sai ka kula wajen wannan kada kai isba'i wa hasilu ma zakarahu wato matattar dai abin da ya faɗa abin da yake tattara maka abin da ya faɗa a kulasa cewa raf'a ana kaddara ta akan alif da waw da ya kuma jazma tana bayyana a cikin dukkan waɗannan haruffa guda uku bi hasfiha da share su kuma nasba tana bayyana a ya da waw ana kuma kaddara a wato ita nasba fil alifi a cikin alif to mun gama sai yanzu muka gama babin al-mu'rab wal mazlum darasi 14 tafiyar abin nan tafiyar hawainiya ko <laughs> loli but surely insha Allah da muna cewa za mu kara wata rana ko kuke cewa wata eh eh ana fahimta <laughs> wanda shine muhimmi eh akwai tambaya eh ta na hauce na'am na'am minkum marba eh eh na'am alima an sayakunu na'am wannan an din wace an ce wannan an al-mukhaffafa min as-saqila wa in yakun isman wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a fal ahsanu al-faslu biqad aw nahwa fal ahsanu al-faslu biqad aw aw nafi naw tanfisu naulau wa qalilun dhikru law hmm? tanfis din kenan ai masa fasl fal ahsanul faslu bi qad aw fi naw tanfis aw law wa qalilun dhikru law saboda haka wannan annahu ce sai aka yi mata tafi saboda haka ana kaddara damiru sha'an sai yakunu din shine al-mansub hmm? shine al-mansub shine wato abinda an ɗinta ya nasu basa shi ne khabaru an shi ne khabaru an amma ismu an da miru sha'an saboda haka wannan an ɗin ba nasu ba bace mai shiga akan fi'ili ai asali wato alima annahu sayakunu na'am eh. inna rahmatallahi qaribun eh. min al-muhsinin Eh, da ya zama to cewa rahamar ba a ce qaribatun ba ba mm. to ai shi qarib fa'il ne bi ma'ana fa'il ne wanda yake yastawi fihi al-mudakkar wal mu'annas a wajen sifa kamar sabur mm. Mm. saboda ka rahma a qaribun ay kamar qaribatun din ne to amma shi qarib fa'il haka yake yastawi fihi al-mudakkar wal mu'annas eh. na'am ajuz Hmm? da kuma hamil ko da yake wannan daban ne kamar su hamil da ha'id suna ne wanda yake ba a siffanta wani da shi in ba mace ba na'am hmm. Hmm. sunan yarinya rahmanu to shi wanda yake ɗauka sunan sai yake sai san ba zai rubuta wannan sunan ko zai rubuta wannan sunan wasu an canja a lokacin hmm. saboda sunan allah ne karara hmm. hmm. kuskure ne babba kuwa? Eh, suna sa mutane da sunayen izifi mm. mal'una? wani zamani ne da suka shiga mm. na mutane kawai da mm, da a ne za a a mm. masa eh, a baki eh, eh, na'am sa'ira jahilci mal'un kwarai da gaske kaga kowace kowace ka kira shi kana yi masa mummunan addu'a ne amin to shi kenan a canza sunan ba eh yake ma sahabbai kwarai hmm. kwarai da gaske a tare yi sa mutum sunan Allah

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك